shugaban Kasa mai jiran gado janar muhammadu buhari ya naɗa kwamitin mutane guda goma sha takwas ƙarƙashin jagorancin malam ahmed joda domin kasancewa wakilansa a wurin karɓar tsare-tsaren mulki daga hannun gwamnatin mai barin gado ta pdp ƙarƙashin jagorancin gudu ebele jonathan aikin wannan kwamitin dai shi na da yawan gaske don ya haɗa da yin nazari da tacewa akan dukkan rahotanni masu yawan gaske da gwamnatin mai barin gado ta shirya da kuma sa ido a waɗansu ayyukan da shi shugaba mai jiran gado zai iya ba wannan kwamiti su yi nazari ko su yi aiki a kai. Ɗaya da cikin mambobin wannan kwamiti barista Solomon Dalun ya yi mun ƙarin bayani akan irin aikin da aka basu da kuma makomar shi. Za mu yi nazarin su dalla-dalla sabin nan mu bayan da muka yi nazarin sai mu da bayanai ga bisa ga gane mu menene ne muka farce ke kunshe domin amfani na gwamnati mai zuwa salin nan kuma bayan wannan wannan aikin ya hukunce mu ake zana wa gwamnati mai zuwa tsari zai kasance abinda za a ce da ita makomanta yayin da in kama aiki wato ɗora masa alƙibla bisa ga abin da yake kumshe cikin manufa na jami'a ta apc wanda ta nemi zaɓe da shi shin shi wannan aiki da za ku yi ya haɗa da duba wuraren da ya kamata a yi wa bincike ko kuwa a wuraren da ya kamata kamar gwamnati da za ta karɓa? ta kalubalanci ko ta nuna rashin amincewa ta kan wasu abubuwa? Eh, bincike da kuma kalubale za su fito ne bisa ga abin da muka gani kumshe a cikin rahotanni da haka nika mana. Saboda haka yanzu zai zama to riga malam masalaci idan ta da zancen duba wuraren da za a binciko tun da su nan a ban duba su ko ba to amma barista idan ka dubi koke-koken da jam'iyyar apc ta yi kwanan nan inda take cewa tana zargin pdp na yin kamar awon gaba na ƙarshe kamar tana waso-so kafin ta ba da mulki tana naɗa mukamai tana sauke wasu aiki tana yawa waɗansu kwangiloli ko yarjejeniyoyin hannu da dai sauransu wannan yana ɗaya ɓangaren aikin da za ku yi domin tabbatar da hakan bata faru ba in ma ta faru a san matakin da za a ɗauka domin a yi adalci wa kowane ɓangare. to idan waɗannan abubuwan da ita jami'a ta yi kuka da ake tafkawa idan suna kumshe cikin bayanai da aka bamu a zai zama lallai mu duba ta da zuciyan kifi na kasa domin mu ba da shawarwar yadda za a yi maganin maganinta idan kuma ba a kunshe take ciki ba domin a shi shugaban kasa mai birin ta ba da umarni waɗannan rahotanni daga ranar ashirin da wata a kawo su kenan an rufe tattara bayanai kan wannan abin da suka taso daga baya ina ga mai ba da iko mana mu yi wannan aikin shi ne shi shugaban kasa mai jiran dado tun da yake cikin aikin da aka bamu akwai sashin da ta nuna cewa yana iya ya ba da umarni mu duba waɗansu wurare wanda ba su kunshe a cikin bayanai na farko na aikin da aka bamu ba idan ta yiwu haka to hakika kwashe-kwashe da ake zargi ko kuma saukar da waɗansu abubuwa duk domin za a fiti za mu duba ta. Barista Solomon Dalun kenan ɗaya da cikin mambobin kwamitin karɓar mulki daga hannun gwamnatin PDP ta Goodluck Ibela Jonathan da shugaban ƙasa mai jiran gado jiran Muhammadu Buhari ya naɗa domin su yi aikin da ya kamata su yi kafin a rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.